To jama'a masu kallon mu assalamu alaikum. A yanzu za mu gwada yadda ya kamata mu haɗa a hand sanitizer cikin sauƙi da kuma abubuwan haɗawa. Kamar yadda na shaida muku a bidiyon mu na baya ana haɗa hand sanitizer a gida da abubuwa wanda zai zama mana cikin sauƙi watakila za mu iya samun roba da ba za a sayar mana da ita a naira dubu biyar ba akan kuɗi ƙasa da naira ɗari biyar yaya za mu shi mu kasance bari mu gwada muku wannan dai roba ce gashi nan wadda za mu zuba hansana sanitizer mu a ciki wannan ruwan spirit ne wato lita abinan centilita din spirit wanda ake sai da shi kamar naira 250 ko naira 300 wannan ruwan glycerin ne wanda gashi nan na jima ina yin da sanitizer da shi ya kusa karewa ba za mu ɗibi sama da <clears throat> abin nan ba a cokali ɗaya ko biyu ba wannan kuma ruwan hydrogen ne shi ma ba za mu ɗebi sama da cokali ɗaya ko biyu ba ya ya kamata mu fara yi akwai ruwa a nan gefe na shi nan an so zubawa a wannan roban wato kwantena ta zan zuba kofi biyu na ruwa a cikin wannan kwantena sannan sake ƙara kofi ɗaya ya zama kofi biyu duk dai a cikin kwantena ta kofi biyu na ruwa kenan sai in ɗauko ruwan spirit dina wato ɗan daidai kuɗi na gashi nan sai in juye shi a ciki kamar haka sannan ɗebi glycerin kamar haka sannan sai in zuba a ciki cokali ɗaya sannan zo ɗeba hydrogen shi ma zuba a ciki cokali ɗaya sai kenan lura ɗan sanitizer ya kusa cika ruwa guda sai in kaɗa shi kaɗa kaɗa in kaɗa in kaɗa in kaɗa ga shi nan ya yi kumfa irin na ruwa shikenan ba gama hand sanitizer kenan kowane lokaci zan iya zuba shi haka a hannu gani wanke hannuna wanke hannuna shikenan bashi ya bushe in ci gaba da harkata ta yau da kullum idan mun lura abinda ya sanya na yi amfani da irin wannan roban shine tana da daman ta ba wa mutum yadda zai tsiyaya abu kaɗan domin ka a yi almubazirancin shi hand sanitizer ɗin idan mutum yana ɗiban kaɗan kaɗan wannan zai ishe shi da shi da familinsa zuwa lokacin da muke fatan ya zamanto an gama wannan annoba cikin rai da lafiya mu zama masu ba da labarinta da wannan nake cewa mu huta lafiya Allah ya sa mun koyi yadda za mu yi wannan abin sosai amin sai an ji ku